Barkam da dawa da fatan dai masu kallon mu ko nishadantu yanzu za mu kawo muku abin da muke tafi da shi a cikin shirin namu na yau na buki budiri tare da ni mai gabatarwa Firdaus Musa din A ranar shida ga watan Yuni shekara ta 2021 sarkin jihar wato Gombe wadda ba kuwa bane laface Alhaji Dakta Abubakar Shehu Abubakar na uku ya cika shekara bakwai akan karagar mulki a matsayin wato sarkin jihar Gombe haka zalika wato 'yan jihar ko kuma ce mutanen jihar Gombe suka haɗa mashi wato ƙayataccen liyafa a nan birnin tarayya inda ya samu halartar manyan mutane da kuma wato matasan jihar Gombe kamar da muka sani sarkin jihar Gombe ya kasance sarki ne na matasa wadda matasa suka anshe shi hannu bibbiyu a yau za mu kawo muku liyafan da aka yi masa na cika shekara bakwai akan karagar mulki a sha kallo lafiya.